jama'a barka da wannan lokaci daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen bbc a london ga takaitattun labarin duniyar da kuma wasanni cibiyoyin lahiya a pakistan sun rasa nayi yayin da ƙasa ke fama da annobar corona a karo na uku ga kuma fargabar cewa kulle zai ƙara jefa ƙananan ma'aikata cikin halin oni yasu muna kuma tahe da rahoto daga najeriya kan yadda 'yan gudun hijira ke azumin ramadan yayin da sallah azumi ke karatuwa pakistan ta takaita kai kawo zuwa kasar da kuma a cikinta a 'yan kwanakin nan dai yawan masu fama da corona ya karu fiye da a lokutan baya yayin da ƙasar ke ta fama da barkewa annoba a karo na uku ga mustapha musa kaita da fasarar rahoton umar nangiana daga lardin punjab daya daga cikin yankunan da suka yi fama da cutar koronar hada-hadar jama'a cunkoson mutane har yanzu ana barin shaguna da wuraren kasuwanci su buɗe tsawon sa'o'i takwas a rana kwana biyar a mako batun baya da tazara tsakanin jama'a kwata-kwata ma bai taso ba a nan sai dai ga sakamakon hakan adadin jama'ar da ke zuwa asibiti ya wuce kima kamar wannan da ke arewa maso gabashin birnin gujuwala shugaban uh, asibitin na nuna mana sashin da ake ajiye waɗanda ciwonsu ya tsanani na'urorin taimakawa numfashi da ana amfani da su haka ma iskar oxygen ɗin ta kusa ƙarewa. Wannan lamari ba daɗi kwata-kwata tun bayan ɓullar cutar karo na uku har yanzu muna da mutum biyar da goma, akwai kuma 183 da suka mutu. Dalilin shine marasa lafiyar na cikin matsanancin hali. Idan asibitocin karkara suka cika suna turo marasa lafiya nan birni sai dai asibitocin da ke Lahore su ma sun kusa cika. Lamarin ya ƙazanta dai a yanzu. an buƙaci sojoji da su taimaka waɗannan sojojin dai sun fito kan tituna ne domin su tabbatar an bi dokokin da gwamnati ta shimfiɗa na yaƙi da corona ana ganin cewa idan jama'a suka ga sojoji sanye da kaki riƙe da bindiga zai sa su saka takunkumi tare da baya da tazara sai dai ga babban birni kamar lahore aiki ne ja ga sojoji sojoji na sintiri a birane 16 inda suke taimakawa 'yan sanda domin tabbatar da an bi doka pakistan dai na buƙatar da a yi wa ƙarin mutane rigakafi a yanzu dai shirin ƙasar na rigakafi na tafiyar hawainiya mutum miliyan biyu kacal aka yi wa rigakafi akwai mutum miliyan 218 da suka rage da ba a yi mawa ba haka ma gwamnatin pakistan ɗin ta ki amincewa da rufe ƙasar baki ɗaya Na amince da shawarar likitoci, to amma idan aka kalli lamarin a zahiri, dole ne a gane uh, cewa wannan ƙasa ce mai tasowa. Uh, kuma akwai matsaloli da dama da suka shahi tattalin arziki. Kashi arba'in zuwa hamsin cikin ɗari na mutane na hita ne kullum su yi aiki a biya su. Idan aka rihe ƙasa, mutanen da zai shafa, akasari su ne waɗanda ke hita kullum ɗin su yi aiki a biya su. an kai samame da dare wanda hakan alama ce da ke nuna cewa hukumomi suna ɗaukan mataki kan masu kare doka a daidai lokacin da lamarin ke kara kazanta a indiya mutane da dama na nuna damuwarsu kan cewa lamarin zai fi kazanta a nan to idan kuna so za ku iya samun wasu bayanan akan annobar corona da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. yanzu kuma ga wasu labaran duniyar hukumar lahiya ta duniya ta sanar cewa ta kirkiro da wata cibiyar kasashe a birnin berlin na jamus wadda za ta rika tattara bayanai akan barkewar duk wata annoba cibiyar za ta bulu da sabbin hanyoyin gano sabbin cututtuka waɗanda za su iya zama annoba a duniya da kuma sa ido a kansu hukumar lahiyar da ta sha suka kan yadda ta tunkari annobar corona tun farko sabon Shugaban tanzania samiya suluhu hassan ta kammala ziyara aiki ta kwana biyu a kenya a yau din nan inda ta yi jawabi ga majalisar dokokin kasar a cewar kafofin yaɗa labaran yankin ziyarar wani yunkuri ne na neman gyara dangantaka tsakanin kasashen biyu wadda ta yi tsami a lokacin da mutumin da ta gada marigayi john magufuli ke mulki wata mata 'yan mali ta haihi jarirai tara a da likitoci sun ce jarirai bakwai ne za ta haihuwa bayan sun ɗauki hoton cikin halima sise ta haihi yaran mata biyar maza hudu ta hanyar tiyata a ƙasar maroko inda gwamnatin malin ta kai ta don ta samu kulawa ta musamman mai gidanta ya gaya wa bbc cewa yana farin ciki matuƙa azumin watan ramadan lokaci ne da ya kamata a ce mutum ya samu abincin kirki ya ci yayin sahur da buɗe baki to sai dai ba kowa ne ke samun haka ba saboda wasu dalilai musamman matsin tattalin arziki a cikin wannan rahoton na zahardin lawan ya ziyarci wani sansanin 'yan gudun hijira a abuja inda mutanen da rikicin boko haram ya raba da gidajen suke zaune nan ganin yadda suke nasa azumin malama hajara usman kenan da ke rayuwa a sansanin 'yan gudun hijira na malaysian garden a apo da ke babban birnin najeriya abuja a lokacin azumi al'ummar musulmi kan yi girke-girke iri-iri don shan ruwa tare da iyalai da kuma sauran jama'a da nufin samun lada to sai dai lamarin ba haka yake ba ga mazauna wannan sansanin musamman irin hajara da ta rasa iyayenta da mijinta sanadiyar rikicin boko haram ta ce da sana'ar da take yi na sayar da wake da kayan miya take samun abin buɗe baki mun yi hijira yau shekara shida muna nan to shine muna dan lallaba dai ga yanayin rayuwa kuma yadda ya zo shi a nan umma ana zuwa wata ran a dan taimaka mana yan anguwa su taimaka mu kwanan nan ma mijina ya accident allah mai rasuwa to ni dai ba ni da kowa sai allah sai wannan allah ya haɗa mu su ne suke taimaka min da ni da yara na mama na da baba na allah musu rasuwa sai dangi ina 'yan gudun hijira fiye da dubu biyu ne galibi magidanta ke rayuwar hannu baka hannu kwarya a wannan sansanin tare da iyalansu mata da dama na bin hanyoyi daban-daban na dogaro da kai a sabuwar rayuwar da suka samu kansu a ciki a mafi yawan lokuta 'ya'yansu kan taimaka musu a sana'o'i kamar yadda diyar kaltuma ali ke taimaka mata da yin kunu yayin da ita kuma take tuyar kosai eh ina tuyan kosai tun fannin kula da yara ne eh lalle dai ni ina dan samu da din kudi din ne baya zama san sha'anin yara ka sai su sabulu komai da shi nake musu shi yasa mai gidanmu kuma karfin shi yayi kaɗan hakan ne muna yin azumi in za mu sha ruwa mu dan sha kunu haka da haka muna lallabawa ba abincin yamma sai da asuba da da muke gida rayuwar mu alhamdulillah muna da abun da muna taimaka ma kanmu muna da injin manya-manya mu dan nika hatsi ma mutane don fannin ciyar da yara yanzu shekarar mu hudu kenan tun guduwa da ko biyar ne haka a nan lokacin shan ruwa kenan a sansanin 'yan gudun hijirar na malaysian garden matasa da sauran magidanta ne ke bude baki da dama daga cikinsu a kullum kan yi faɗi tashin neman abin da za su yi buɗe baki duk da sana'o'in da wasu daga cikinsu ke yi ba sa iya ɗaukar ɗawainiyar iyalansu ba ga wahalhalun da suke fuskanta wajen samun abinci musamman a wannan lokaci na azumi suna kuma fama da matsalar ruwan sha da rashin asibiti inda suka buƙaci hukumomi da sauran masu hannu da shuni da su tallafa musu da rage musu raɗaɗin da suke ciki zaharaddin lawan bbc hausa daga abuja a najeriya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 facebook haka zalika za ku iya samun labarai da dumi su a shahinmu na twitter wato at bbc hausa to amma yanzu aishatu musa ke cewa sai an ku daga nan bbc london